ahli sunnati wal jama'a idan yan uwa ba mance ba sakamakon wannan karatu muka samu wata gaba muka ce za mu dan yi tsokaci ko akan hadarin yahudawa idan mun gama sai mu dora a karatun mu saboda idan an gama wannan tsokacin da an yi wata magana a can kasa abin da ake nufi mun gane wannan ko to Allah cikin ikon sa mun dan yi karatu haka dai ko kace mun dan bude sai kuma muka tafi azumi na watan Ramadan ko malam ya raba littafin ne protocol protocol marubucin wani littafi mutumin kasar tunusiya ne ta yanzu wanda akwai bayanai da wanda ya tarjama domin asalin littafin magana ce ta su yahudawan amma shi malamin tarjamawa ya yi inda za a samu wani ya kokari shi ma ya tarjama mana da hausa a kwarai kuwa eh, wajen neman abinci bai bari a yi wannan ina ka fito abinci ina za ka abinci to Allah ya dora mu kan dare wannan protocol na farko mun ji bayanin da shi jagoran yahudawan yake yi cewa za su tsaya su kalli duniya su karanta mai su kalli duniya su karanta duniya su ga ta inda za su bullo wa duniya wannan magana tashi darasi ne da ya kamata musulmi ya ɗauka kafiri wanda ba musulmi ba ya ce maka zai tsaya ya kalli duniya ya fahimci duniya ya ga ta inda zai bullo wa duniya don ya mallake ta don ya mallake ta ta zama a hannunsa kowa ya zama bawansa kun gane magana yau da za a tambaye ka don Allah wannan manufa tashi bata ci haƙa bai cimma ruwa ba akwai wanda ba bawansu ba yau an waye gari yahudawa sun hana mu musulunci yau da za ka ce a fito a shari'ar musulunci kafin kafiri ya fada da kai musulmi zai fara fada da kai kuna so ku kawo mana tashin hankali wai shari'ar Allah ce tashin hankali wai shi bai san cewa tuntuni a cikin tashin hankali yake wanda baya bin tsarin ubangiji da ya halice shi wanda numfashinka yake hannunsa ba ka biyan kokobo Allah da ganinka yake hannunsa ba ka biyan kokobo Allah da jinka yake hannunsa baka biyan kokobo Allah ta'ala da ya halitta maka na'urar da ke tace abinci ya halitta maka abinci ya kafa ma ƙasa ya kafa ma sama ya kafa maka ba abin da Allah bai maka ba shi kuma wanda kake tsoron ba abin da ya maka iya ƙononuwa abin da kafirai za su yi mana a duniya shine su kashe mu haka ne to shi Allah bai iya kashe mu bayyawa haka ma ya ce ya ji an yi lahaza dole a tsaya a lura an na lalatattu cikin mutane waɗanda suke da mummunar ɗabi'a cikin mutane su ne aksaru adadin. su suka fi yawa min zawai tsabayin nabila fiye da wanda ke da halin kwarai gano wannan yana daga cikin fahimtar duniya ana ganewa ka gane cewa duniya mutanen banza sun fi mutanen kirki yawa wanda bai gane haka ba kuma bai yadda da haka ba zai cutatu domin ko alkur'ani ya tabbatar da wa inna kasiran minan nasi la ko wuri da yawa Allah ta'ala ya yi bayani cewa da dama daga cikin mutane ɓanɗararru ne wannan bayani ne ba wai ko da shi da ya yi ba haka yake nassin ƙur'ani rashin gane haka matsala ce gare mu bai yiwuwa kafiri ya iya gane haka musulmi wanda yake la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya gaza gane haka to Allah ya gyara zukatun wannan gaba mu lura da ita ya ce ka kalli duniya za ka gano anna zawi taba'i alfasidati minan nasi aktharu adadan min zawi taba'i nabila wayanda suke lalatattu sun fi wayanda suke masu kirki yawa an gane magana maciya amana sun fi masu amana yawa bayani nashi da muka ji yana daga cikin gabar da muka dauka yanzu ana maka magana cewa marasa amana a duniya sun fi masu amana yawa wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a cikin musulmi ma kawai eh akwai wani wanda ya min aiki a satin nan wallahi ni kaina kunya na ji na kyale shi wallahi jama'a masu sana'ar hannu ni dai ban san wanda ya kai su cuta ba a ni na sha gaya muku ai in karatu biyo kanka baka jin dadi musamman samu dalili masu sana'ar hannu ban san wanda ya kai su cuta ba shi yasa a sana'ar hannu idan aka samu mai amana sai ka ga warwason shi ake yi yanzu misali tela a cikin tela ɗari ba a samun biyu mai alkawari a tela ɗari ba guda biyu mai alkawari za a ga tela ustazu da gemu da nisfu sak amma makareci tela da gemu da ɗangalallen wando amma makareci abun bakin ciki ne wannan wani ya ce maka gane a mota ina kusa da kai ina maganinka gaba ɗaya baya garin bai kusa da kai amma ya ce yana ganinka muna ganewa masu sana'a hannu na tafi wurin wanda yake gyaran esin mota yadda suke ganowa kana da gas akwai inda za su bude da an ganshi an san kana da shi da ya bude ya lura cewa akwai gas din a mota to kuma ya riga ya buga min lissafi abinda ake sai da dubu biyu ya ce dubu hudu yake dubu hudu yake kuma guda biyu yake bukata ba dubu takwas kenan ba a ciki ya sa a kawo masa ɗaya akwai ɗaya gwangwani ɗaya akwai ɗaya gwangwani babu emtin gwangwani duka ina zaune ina kallo aka ciro mai ruwan a ciki aka zuba ruwan aka hada ɗauke ɗauke mai gwangwanin ɗaya fa ya sa ma ce wannan shine na biyu da na sa muna ganewa wai wannan al'umma ce za a ce Allah ya sa ya ga annabi ce amin kuma wallahi musulmi ne musulmi musulmi kuma a biya shi kuɗin gyara wannan kai ka dai san baka cikin wanda annabi zai alfahari da kai kai ma ka sai kar ma ka zo wajen baka ciki to irin wayannan matsalolin namu malam ban san wadda ma wato zan magana a kai ba bai kai bai kai ina ga wata biyu ba kai ina ga za a kai wata biyu mai gyaran famfo ya zo nawa za a gyara kaza ya ce dubu biyar bai fara aikin ba na ɗau dubu biyar ɗin na bashi ba a sake ganin shi ba sai daga baya ɗan kawo wasu abubuwa kamar zai gyara ƙarshe wani mai gyaran na nemo na sake biyan shi aka sake sabo aka biya shi ya gyaran bai ba a kaga wannan misalai ne da ya faru da kai kuma kila nan kowa zai magana shi ma zai kawo irin wannan kuma duka waɗannan mutanen da aka yi mu'amalan nan da su kowa musulmi ne ana ganewa kowa musulmi ne ya za a yi haka mai gyaran wuta kwarai kuwa akwai wanda na sa ya sanya man security light aka kira na aka ce security light din ba ta yi a siyo security light din nawa ake saidawa nawa ne kudin gyara gashi security light din ba ta yi jama'a muna ganewa wasu irin al'umma ne mu sai aka ce an gano duniya mutanen banza sun fi mutanen kirki yawa gaskiya aka faɗa ko ƙarya kai muna ganewa to yayin da ka gane haka meye mataki na gaba me mataki na gaba wanda ya zauna ya wannan kallon ina son ku kallo nan gabobin domin a kansu za mu gina abin da za mu gina wannan mulkin da kuka ga ana mana bahaushe ya ce ba banza ba an bigi me biri da rani haka ne ko ya ce ba banza ba ya san bashi ne ya biya barnan me barnan da ya yi lokacin me to mu je ai wannan magana kuna fahimtar ta ai don haka yake cewa fakairun na ta fi hukumil alam abin da ya fi ba da ma'ana in ana so a tafiyar da duniya in ji wannan ba yahude ya ce ma ta za'u bil unufi wal irhab ƙasar da ka karɓa da ƙarfin tsiya mutanen da suke mutanen banza wato in za ka mulki mutanen banza sai da ƙarfin tsiya da nuna musu gwamnati da taka wuyansu labil munakashatil akademiya waɗannan irin mutane ba wanda za ka zauna da su bisa teburi ba ne a fito da natija ta amfani ana gane ba ka zama da su bisa teburi a fito da wani abin da zai amfani ba zai yiwu ba da haka ka nuna masu ƙarfi wato yana gwada mu sauran mutane haka ne kawai maganin mu a nuna mana ba mu isa ba jama'a kuna bayanta da ka kawo limamai goma si wa'azi a kan gidan karuwai gara ka aiko soja guda ɗaya da bulala ko ba ku gane ba soja ɗaya da bulala sai ya fi ma amfani fiye da limami goma za su yi ta wa'azi su yi ta wa'azi su yi ta wa'azi akwai abin da 'yan rufa'i ya yi a kaduna gwamna 'yan rufa'i wani gida ne aka buɗe gidan bala'i tsirara ake rawa da daddare maza da mata kwana ake yi kuma gidan na yankin kafirai ne kai malam gwamna yan rufa'i namijin duniya ne ina ina bakin cikin yan rufa'i ya bar kujerar gwamnan kaduna ina gaya muku ina hango abin da nake hangowa ba shawara ba yan majalisa ba bin doka ya tattake doka ya aika gobe ce na so ga filin gidan filin wurin wala haka aka yi sai filin wurin banda wanda aka samu aka kama aka riko aka zo da shi masu yin abun kana da wani malamin da zai wa'azi ya haka wani malami zai iya ya eh? shikenan labarin nan da muke labarin kenan takardar wurin an kwace gwamnati kenan ai ba ki son kuɗi sai mulki ko haka suke cewa gwamnati an gama wallahi ɗan rufa'i da kuke ganin sa namijin duniya ne e kuma irin sa ne ya dace da mulki amma da yake mun aka tashi sai an nemo kamar yadda wani ya ce mu cikinmu sai a kawo tunkiya ina ga abin nan ne ko dr ahmad dan gidan gumi shi faɗi wannan magana kuma gaskiya ya faɗa idan aka ba arewa mulki sai a nemo tunkiya wanda ko cizo mutum bai iya yi su can in za a ba ya ba zaki eh, ko ba haka ba kai yanzu Allah ya taimake mu yarufa nan ya zama shugaban kasa ai mu ma za mu gyara halin mu dan zai casa ka wallahi ci mutuncinka shi kuma mulki sai da haka mulki sai da haka yanzu wani lokaci unguwan nan ba ta gagare ka shigowa ba wasu mutane sun yi fakin akan hanya wallahi jama'a yana daga cikin abin da har gobe yana mun daɗi da ne makarantar soja a ce soja ne mai hukunci e, ni zan baka sakandirin mu ka ga yaro da uniform lokacin karatu kai da wuya sai dai idan break akai. ka ga yaro ɗalibi da uniform yana yawo a filin makaranta a wannan labari kake yi ba zai yiwu ba kuma duk mutumin da ka gani da kayan gida malami ne mai koyarwa da kaga soja da uniform horo yake yi a horar da mai koyo a horar da wanda yake koyarwa nan ba wurin wasa ba ne yau in aka ce mun ga akwati guda biyu a dangwala mulkin soja ko na farin kaya wallahi mulkin soja zan dangwala mu ban hana kai ra'ayinka ba amma ni zan dangwala wa mulkin soja kuma in dawo in yi zaune na san ni ma ba zan ji da daɗi ba sai na kiyaye bakina ko ba haka ba amma mulkin soja zan dangwala mawa a ce mun ga akwati biyu 'yan ƙasa kowa ya zaɓi abin da yake so mulkin soja ko mulkin farin kaya zan dangwala wa mulkin soja kai kuma ka dangwala a farin kaya a ci gaba da irin wannan tsarin Allah ya gyara zukatanmu don haka yake cewa abinda aka kwata da karfi labil munakashatil akademiya to dai yayi bayanai wanda cewa kaɗan ne cikin mutane wanda ba sa iya sarayar da buƙatar wasu don cimma buƙatarsu ana ganewa kaɗan ne daga cikin mutane wanda ba su iya sarayar da buƙatar wasu don cimma buƙatarsu wannan ni ne ban samu hausa da za ku gane ba ana ganewa ba ni da wata hausa da zan yadda za ku gane wato mutum ɗaya ne ake iya samu idan abu biyu ya haɗu buƙatar shi da buƙatar al'ummar shi zai gabatar da buƙatar al'ummar shi akan tashi mutum nawa ne ke yaka sai ce wa ma an dara wato sun kai matuƙar yin kaɗan masu irin wannan halin yau ya muke eh saboda Allah idan aka fara kawo maka ba barnoni da aka yi a kowace gwamnati biki kawai za a yi a da wasu miliyoyi ko ba gaba a ce za a yi wani biki a kashe wasu biliyoyi ga kuma wasu garuruwa ana nunowa ba su da ko da rijiyar burtsatse kuma ba nesa suke ba a najeriya suke wannan bukin me ya amfaninsa eh ba za a iya dakatar da shi ba mu ma a addini muna irin wannan rashin daidin in kuma an fada a ce an zage mu ko a je a kashe kuɗi kan abin da bai da wani amfani a kyalar da awa a gefe guda yadda wancan masu mulkin suke banna mu haka muke yi Allah ya gyara zukatanmu to wannan shine darasin baya ina jin kun tuno shi yanzu ko to sai sabon darasi yace ma za ka ba wuhushil muftarisa allati nusammiha nas anil iftiras dabbobin daji masu cizo menene abin da ya danne su ya hana su cizo kun gane wannan yara? <laughs> yanzu wani yana tunanin zaki ko wani yana tunanin damusa mu ne dabbobin dajin a maganarsa kuna ganewa yana nufin mu ne dabbobin dajin masu cizo me ya hana mu cizon da muke tsoron Allah a ƙarfin tsiya ku gane magana shi kuwa yare ne yake magana da shi waɗannan mutanen duniya marasa hankali masu cizo wace hanya muka bi muka danne su yanzu a tambaye ka tsoron Allah yake hana mutane sabo ko tsoron doka a cikin mutum ɗari mutum nawa ne tsoron Allah yake hana shi barna a ɗari tsoron tsoron menene eh tsoron doka ɗan Najeriya da bai saba bin doka ba ko ba haka ba malam da ka tsallaka saudiya sai ka ga ɗan najeriya zama mumini a filin jirgi yana bin ƙa'idoji. yana bin dokoki a ce zauna ya zauna a nan kuma ya shiga layi ya tadda mutane suna layi mai ya ja zagayo ta gabansu ba haka muke ba a can ka je ka yi za a saurare ka jama'a kuna fahimtar wannan duk wannan hali namu na rashin kyautawa idan muka je inda ake bin doka za ga muna bin doka shi yasa ake nuno senate president ko sanata a wata ƙasa a jirgi a tsaye ya zo jirgin ƙasa bai samu riba ya tsaya tsaye idan najeriya ne jirgin zai tashi za a je tsaya tsaye bai samu seat ba gashi a tsaye a wata ƙasa amma a najeriya ba idan aka san zai zo ma ana iya daina saida wa mutane tiket ni na bi jirgin ƙasa na kaduna zuwa abuja a ƙi saida wa mutane tiket kuma mu tafi kaduna da wasu seat empty wani ya riga ya saya ko ya biya ko ya magana shi bai zo ba ko ba ɗora wasu ba kuma haka za a wannan abin da ka ji ana faɗa mu tsaya mu mai fahimta mai kyau mu ji abin da ya faɗa ya ce ma za ka ba halwuhushil muftarisa allati nusammiha nas waɗanda muke kira mutane dabbobin dawa masu cizo da muke kiran su wai mutane wani abu ne ya danne su ya hana su cizon da suke yi imani eh ƙarfi sai ce wa ma za hakama hatta wa ma za hakama hatta la'ana izuwa yanzu menene dokar da ta nazar da mutane izuwa yanzu wace doka ce dokar da ta nazar da mutane ana ganewa izuwa yanzu ƙalallahu a'a hukunci izuwa yanzu dai za a kai lokacin da mutane za su yi imani amma ba yanzu ba ne tukun a dai cigaba gaba da wazi yake cewa laƙad khada'u fi turi al'awwal min alhayati ishtima'iyya lil quwwati washiyatil washiyati a dai zamanin farko mutane sun biyu a zamanin farko zuwa ga ƙarfi makawan ƙarfi da baya gani makawan me ƙarfi da baya gani idan ba haka ba lokacin sarki kisra da lokacin eh, abin nan farisawa da abin nan duk san tarihin ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarki kisra ai mamaki ya yi domin ya san shugaban larabawa ma bai isa ya rubuta masa wasiƙa ba shugaban larabawa gaba ɗaya bai isa ya rubuta wa kisra wasiƙa ba saboda yadda kisra ya danna larabawa mataimakinsa da yake yaman ko shi shugaban larabawa bai isa ya rubuta masa wasiƙa ba amma yau abin mamaki ba wai shugaban larabawan ba ga wani mutum daga cikin larabawan ya rubuto masa wasiƙa kuma wasiƙa a cikinta ba yana ja masa kunne ai abin sai ba shi mai mamaki yanzu har an samu wanda zai iya masa haka shi yasa da ya zo aka bashi wasiƙa me yi ya yayyaga annabi bai yi dogon magana ba sai ce mazzaƙallahu mulkan yanda ya yayyaga Allah ya yayyaga mulkinsa wa ba haka ba iyakacinta kenan kafin ya kai ga mutuwa sai ya aiko wa mataimakinsa bazana wanda yake yaman ya ce an samu wani mutum daga ƙasar larabawa ga abin da ya turo mana ani ba'af min ƙibalika jaladai ne. bai isa mu tura mai runduna ba ka aika mazaje guda biyu cikin sojojinka maza biyu kacal masu ƙarfi su zo min da shi nan yanzu nan take mataimakinsa da yake yaman ya karɓi wannan umarnin aka tura wasu ƙarta guda biyu wai su je su zo da manzan Allah yaro bai san wuta ba sai ya dafa zamani ya canja Allah ya canja zamani wa'annan ƙatta suka taho yugizani saira suna cin tafiya suna cin tafiya ba inda suka tsaya sai madina suka yi tambaya cewa akwai wani mutum kaza kaza kaza wani ana ce masa muhammadu ka san shi ya ce aiko na san shi yana can ya riba nan take suka juya fuska da maka suka nufa suka nufi madina wannan da aka tambaya ya falfala gida cikin farin ciki yana cewa kai jama'a qurru ainan ku kwantar da hankalinku faqad tasadda kisra li muhammadin ba muhammad ya ishe ku ba to yanzu ya tsokano kisra ya tsokano wanda ya fi karfin sa ku kwantar da hankali yana jin daɗi cewa za a gama da yanzu fadan shi ya koma international da da su yake fadan ya koma international haka ta ba haka wannan katta suna zuwa gaban manzo sallallahu alaihi suka ce ya kai wannan kiran da suka yi ba mutunci ba girmamawa munan yan sako ne daga sarkin sarakuna kisira shi ya rubuto wasiƙa zuwa ga shugabanmu zana ya ce mu zo a zo da kai yaya za ka tafi cikin sauƙin rai ta yadda za mu roƙa a sauƙaƙa maka ka dai riga ka shiga uku za mu roƙa a sauƙaƙa maka annabi sallallahu alaihi ce to yanzu ku je ku huta kai su masauki ba komi in dai tafiya ku je ku huta suka je suka huta gari ya waye suka dawo hal a adatta nan saka lil mudiri ma'ana ila liqa'i kisra ka shirya kanka mu tafi annabi ya ce musu ai kisra ya mutu faƙada qatalahu Allah ya kashe kisra sallata alaihi ibnahu shirawaihi Allah ya yi amfani da ɗansa shirawaihi ya kashe ubansa wannan ya kalli wannan wala kai ka sa abin da kake faɗa ko sarki kisra fa sarkin sarakuna yace ya tafi lahira yanzu ba shi bane ba labarin sa ba haka akai ba wannan magana da kake faɗa fa idan fa ba gaskiya ba ce al'amarinka ba ya ce ku je ku gaya wa mai gidanku a yaman don yaman tana kusa da madina kenan tana kusa da wannan ƙasar saudiya suka je suka gaya mai ya ce in dai abin da ya faɗa gaskiya ne to na tabbatar addininsa na gaskiya ne don ba da za a labari ya fito daga headquarter bai zo min nan bai tsallaka mashi bai da wannan hanyar ba a daɗe ba sai ga sako daga shira waihi ya ce amma ba atu bayan wannan shimfiɗa ina sanar da kai cewa duk wanda ke karkashin ka mutanen ka karba min da'a daga wurinsa laqad taltu kisra na kashe babana kisara yanzu ni ne sabon sarki kuma ban kashe shi ba sai cin mutuncin mutanen mu naga ya kamata a da shi sai na mai juyin mulki yanzu don Allah akwai abin da ya fi a ce mutum ɗansa ya mai juyin mulki kuma ya kashe shi ɗansa da ya haifa me nake so in kawo mana nan wannan abin da larabawa suke yi na biyayya ba abin da yasa suke biyayya sai bala'in ƙarfi da azabtarwa ba shine abin da ya faru ba ƙarfin tsiya ka je ka duba zamanin da aka yi gwamnatocin soja yadda mutane suke biyayya ga gwamnati me yasa ƙarfin tsiya kafin a haife mu wasu shekaru ana ba mu labari wai da haka kawai za a ɗebi mutane a kai su gonar sarki su yi noma yanzu kamar wannan dattijo baba shi zai yi mana wannan bayanin Eh? a ɗebi mutane a kai su gonar sarki su yi noma yanzu sarkin wallahi sai a zagai a zagi uban ubansa haka ne ko ba ka ba a yanzu babu wani sarki da zai buɗe wa mutane ido ko sarkin wace jiha yake ya ce a je gonarsa ya noma yanzu ka isa a ce ana noma a gonar sarkin katsina ko sarkin kano baka je ba kai ka isa waɗannan dattijai za su ga don sun tadda haka amma yanzu ba kai ka zo ka tadda daɗi ne kawai iyayenmu sun biya kuɗin haraji idan ba a biya mutum wani ma dalilin barowar shi gida harajin ne ba iya biya ba sai ya baro gida ya tafi duniya wannan ba karfa karfa bane menene dalilin da ya sa Aminu Kano ya farin jini saboda fada da wannan zaluncin ba shine ba wani labarin ban iya ba ku shi dan ban san shi ba amma ina son ku kusanci sauran dattijai da suka rage da rayuwa su gaya maku inda aka baro da inda ake yanzu za ka gane cikin aljanna kake yanzu akan wulakancin da aka yi wa iyayenmu da kakanninmu to kaji an ga dama a ɗebo dawakin sarki a sa a gonar wane eh dawakin sarki a zuba a gonar wane wai kiwo za su kuma a gama je godiya ya gode da aka zubo masa dawakin sarki suka yi a gonarsa duk wannan abin ba a yi ba gaba ɗaya wannan magana da nake ta shekara ɗari eh? bata shekara ɗari ba ashe wannan magana da yake faɗa cewa mutane fa sun biyu ne ga ƙarfin gwamnati ba wai ga wa'azi ba an fahimci magana shi abin da ya sa mutane suka biyu kenan menene doka ya ce wa nunu fil haƙiƙa illa hadhihi quwwa ba fa wani abu ba ne doka face ƙarfi ko sai na yi magana shi ma kan wannan ba wani abu ba ne doka face ƙarfi wanda yake da ƙarfi in ya sa doka sai a bi ba ku taɓa ganin rusau ba eh Da ƙa'ida in an maka shaida a gidanka aka sa maka jan fenti ana nufin baka yi gini bisa ƙa'ida ba ka yi mai ka cire shi idan za a yi rusa waya ke ana rusa gidanka ka isa ka je gurin menene a wurin eh ɗan sanda sojoji wane ne ba haka suke yi ba sai an gama zubar da gidan sai su ba wurin ko ka je mai za ka gina za ka yi malam idan aka ce gwamnati to babu wanda yake gaban gwamnati sai dai Allah gwamnati ba wasa bane shi yasa duk mutanen da suka yi sakaci gwamnati ta kubce a hannunsu ta koma hannun wasu to gara wanda ya kai kashi kasuwa ya sayar da su za su ga wulakanci gwamnati ta kubce a hannunsu ta fada hannun wasu ku je ku tambayi mutanen kamaru tambayi mutanen kamaru musulmi ke mulki a kamaru suka yi sakaci har ne ya lallabo ya karba da shi yana da uwayen gida da malaman addini da yake sauraron shawararsu yau ya kai a keken guragu yake amma shi yake mulki har yanzu kuma in ya gama nan in za a shekarar ɗari da wuya musulmi ya ƙara mulki a ƙasar saboda ba su bari ma musulmi ya kai ga wani mukami mai amfani da zai iya yin motsi a ƙasar kuma haka so aka aka so a maida Najeriya lokacin Obasanjo haka aka so a maida Najeriya lokacin Jonathan sa'a ne ba a samu ba amma in ana gwada sa'a yau da gobe wata za a samu eh? to ku tashi ku yi aiki wa malu in ka tsaya a masallaci na yadda ka san ka tsaya a masallaci kana addu'a abinci ba zai zo ba to can gefe ma in baka tashi kayi aiki ba abin ba za ka same da kake so an gane magana ya ce ba wani abu bane karfi face ba wani abu bane doka face wannan karfin wanda muke gani ita ce wato kuwa almukuni a Fahas, za a yi amfani da karfi kawai a gamsar da kai eh yanzu in ni ban san irin wato lokaci sai rasa bayanin da zan wa mutane ƙasar isra'ila tana kewaye da kasashen musulmi misra mutum miliyan 90 jordan syria wane ne wane ne gaba ɗaya yahudawan isra'ila da sojoji da mutanen gari ba su wuce miliyan shida ba ba su wuce mutum kwara miliyan shida ba amma musulman nan miliyan casa'in suna kallo ana wa 'yan uwansu ala ilaha illallah ana musu ruwan bama bama yanzu haka da muke magana da ku ana rikici a falastini a satin nan an yi ruwan bama bama an kashe mutane me yasa musulmin nan ba za su iya shigan ma 'yan uwansu ba idan suka yi tari amerika za ta taso ingila za ta taso rasha za ta taso china za ta taso india za ta taso wannan za su taso ai sai ka tambaya wai ita majalisar ɗinkin duniya ba ta ganin abin da ake yi a falasɗinu ba ta gani sai a tashi da 'yan takardu wai an je a kai kara to za mu kai kara eh, a majalisar duwali majalisar ɗinkin duniya sai a ce to muna sauraron ka kawo kokenka ina sakatare rubuta kyar kyar kyar kyar me aka yi ma to rana kaza an kashe mutum kaza to mun ji rubuta rana kaza haba mala abu ɗaya ne waɗanda suka yi maganin waɗannan mutanen irin su Tariq ibn Aziz irin su umar Dan khattabi ya ce ba na so ku dawo da labarin kujerar kisra a dawo min da labari cewa mulkin kisra ya wuce kenan ba zai dawo ba sai da aka hankada wannan kujerar mulkin kaisar ban so in sake jin labarinsa shi ma sai da aka hankade shi shi arne yare ɗaya yake ji ka fi ƙarfinsa arne yare ɗaya kawai yake ji kuma arnan gabas da arnan yamma da arnan kudu da arnan arewa duka arne arne ne annabi ya ce alkufuru wannan magana ba a jin daɗinta ni ko daɗinta nake ji ai kowa ya sani jama'a muna bayanta musulmai da suke myanmar ba musulmai ba ne ƙasa ɗaya al'umma ɗaya laifinsu la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk wanda yake musulmi a myanmar ƙasar ba a ɗaukar shi soja ba a bari ya yi firamare ba a bari ya sakandare ba a ɗaukar shi soja ba a ɗaukar shi aikin gwamnati duk wani abin da ya shafi amfanin gwamnati ba zai samu ba a haka ma ba a kyale sana bin sana kashewa ina majalisar ɗinkin duniya malam ka gaya wa kanka gaskiya yanzu duniya ta koma hannun kafirai zamanin mazaje irin su Khalid ibn walid saifullahi al-Maslul duniya na hannun musulmi zamanin Umar dan Khattabi duniya na hannun musulmi zamanin Usman na Afan, duniya na hannun musulmi lokacin Banu Umayya lokacin Banul Abbas duniya na hannun musulmi domin musulmin wancan lokacin mazaje ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi amma yanzu ba zamani ne na zukuru eh abinda muke ciki kenan yanzu Allah ya sa mu gyara kun gane maganar jama'a ya ce ba wani abu ba ne doka face wannan karfin ka karfin mutum kawai wanda ya fi karfi kawai shine doka don Allah kuma ya ake eh? wa ake jin magana sa a duniya bari mu je yake cewa ko ya ce wa haza ya ta'adda bina ila takariri wannan zai kai mu zuwa ga wani sakamako anna qanunat tabi'a doka da take tafiyar da duniya shine alhaƙu ya fil nufin dokar da ke tafiyar da duniya ita ce alhaƙu ya kamanu filƙuwa. wannan jumla ku haddace alhaƙu ya kamanu filƙuwa. gwargwadon ƙarfinka gwargwadon gaskiyarka ko ba ku gane ba gwargwadon ƙarfin kuɗinka gwargwadon gaskiyarka gwargwadon ƙarfin sojanka gwargwadon gaskiyanka eh. waye za ka ji an je kotu ya kare gwamnati eh? menene ya faru kwanan baya eh, aka kai abin na 'yan taratsi suka kai gwamnati kotu aka yanke hukunci cewa sun kada gwamnati da aka ana ba gwamnati doka a je a yi kaza a yi kaza ko magana an sake yi abinda kotun ta ce a yi ba ba ba a yi ba an gama kun fahimci matsalar domin alhaku ya kamanu fil kowa yanzu kai ka isa ka kai wani sarki kara a wancan shekarun ka ci nasara wajen wa za ka kai shi eh? waɗannan sarakunan da kaga Allah ya wulakanta su wallahi sun wulakanta mutane ko ba su suke ba iyayen sun yi ku tambayi masu shekaru sun wulakanta mutane sun ci mutuncin mutane hatta wannan bokon da ya zo ba a san zai yi amfani ba sai aka ɗabi 'ya'yan bayi aka zuba saboda mugunta sai abin ya juye sai ya zama alheri wayanda suka zama 'yan boko na ɗaya suka fara karɓar ƙasar nan ka je ka duba za gaba 'ya'yan kowa ba ne gara zibi na biyu su ne 'ya'yan wasu amma zibi na farko ba 'ya'yan wasu ba ne an tura su ne don mugunta sai abin ya juye ya zama mai ya zama alheri yake cewa innal hurriyata siyasiya laysat haqiqa don Allah mu ji wannan magana wato yanci na siyasa ba gaskiya bane ana cewa kowa yana da yanci ba ka yake faɗa ba yace ba gaskiya bane <laughs> da ni na faɗi wannan magana sai wani ya ja magana kowa yana da yanci bata taso ba innal hurriyata siyasiya laysat haqiqa yace bal fikra tunani ne ake jefa wa mutane su yi imani da cewa suna da yanci yanzu nan muna da yanci eh da aka tashi raba abuja an raba da mu ka nuna min inda gwamnati ta yanka don talakawa yanzu radda aka tashi rushe garkin na akwai mai ya hana rushe ta wallahi duk wani zuwa kotu da wannan ba shi ya hana Allah bai kawo lokaci ba kuma Allah ya tsare an gane ai Allah bai kawo lokaci ba kuma Allah ya tsare ku rike wannan karatun Allah bai kawo lokaci ba kuma Allah ya tsare amma magana cewa wai ai a kotu mun kada su an hana dan ba ai kaza ba ina jin baka da labarin gwamnati eh za a kai da ranka ma kake so ka kwata ba kana magana yanci ba wa kake gaya wa kana da yanci yanzu yadda ake raba kuɗin mu a kashe da shawara wa ake da kana da yanci da ba shawarce ka ba <laughs> eh sai a yi fati da kuɗinka kuma a to ba a yi eh ga aka kwance a asibiti ba ka da maganin dubu hamsin amma ana fati da kuɗinka ga 'ya'yanku a gida ba karatu amma ana watsa kuɗi a can a banza duk wanda zai gaya maka cewa wai a siyasa kana da 'yanci yana yaudarar ka ne jama'a ku daina yaudaruwa da wannan yaudara bare rewa da, da, da wata magana ba kwanan na aka yi siyasa ba eh na taɓa yin wannan magana na ce a baya nuhu ribado ya tsaya takara a matsayinsa na musulmi haka ne mataimakinsa musulmi ko kallon su ba mu yi ba mu masu wa'azi ko kallon su ba mu yi ba muka zaɓi buhari tare da fasto wannan an yi ko ba a yi ba amma wannan karan sai aka ce maka musulun musulun shi nuhu riba da kufurin kufurin ne ko yawin? wato a siyasa ka gane cewa yaudara rukuni ce a siyasa kawai ka san kalmar da za ka yi amfani da ita ka yaudari mutane su baka ƙuri'a kawai ka gina 'ya'yanka da matanka ka shiga gidan gwamnati da matanka siririya ta zama tumimiya duk wannan shine kai ma ka yi jawur ka ji daɗi ka wala ka tara kuɗi akwai wani wanda aka kai shi efcc yau ana tuhumar shi sadda aka kawo shi minista yadda zai ci abinci ma a gidansa matsala ne abincin gidansa ya fara gagara shi kuma haka ta bayyana amma yanzu ana tuhumar shi da naira miliyan dubu ashirin da biyu miliyan dubu ashirin da biyu shine biliyan ashirin da biyu kuna gane magana wannan fa wata bangare ne ta balle kafin wani bangare ya sake me kun san abin da ya sa ma har ta tonu da ya raba da wasu mutane daidai ya yi raban daidai da wasu da baka jin magana don wannan karamin mabannaci ne wanda aka bashi sudi akwai mai gidansa da ya rike wurin shekaru ina labarin shi wannan sudi aka bashi in ka riga ka dan yaga ka jefa ma waɗancan ba ma mai kiran ka bari a tambaye ka ko kuna ganewa aka zo aka ce musulun musulun aka ce musulmi ya fi me ya fi kafiri kuma duk mun yadda da wannan duk da cewa sauran 'yan takarar guda biyu su ma musulmai ne amma suna da mataimaka kafirai yanzu an zo shugabancin majalisa musulmai musulmai suka fi yawa a majalisar najeriya a sanar da rafs amma yau an samu makiya allah 'yan arewa makiya allah sun ce a ɗauko al-Fabio a bashi shugaban majalisa yanzu ma an riga an yanke hukunci a apc haka za a yi apc ta yanke hukunci sannan manyan ko ka ce wawayen arewa wannan abin da suka yi da shi kenan yanzu inda aka fi cin zaɓe shine arewa maso yamma nan ne sabon shugaban ƙasa ya fi cin zaɓe ina ya kamata a saka mawa a basu shugaban majalisa sai aka ɗauko mutanen da ko ƙuri'a dubu ɗari biyar ba su bada ba kun san abin da wani ya bada hujja wai ba zai yiwu a ce shugaban ƙasa musulmi mataimaki musulmi sannan kuma shugaban majalisa musulmi ah cewa aka yi eh, majority carries the vote kirga ƙuri'a ake yi wanda ya fi ƙuri'a kawai ya zama kai kana gada sun fi mu ƙuri'a za su ba mu yanzu abin da ake so a yi mana kuma tambayar da nake wa mutane akwai wanda na tambaye shi mun shiru bari ku ban tambaye ku menene amfanin mataimakin shugaban kasa ka san amfanin spiya taya idan ba ta yanzu misali da shugaban kasa buhari ya samu lafiya wasu banje bai koma tarihi ba ko jinsa kana yi wa yake mulki idan shugaban kasar nan ya take lafiya lau mataimakin nan da aka bamu albashi da allowance kawai zai karba amma senate president a demokaradiyya ya wuce ka ce mashi ba kowa ba ne don shine mai karfi na biyu bayan shugaban kasa gara a karɓa mataimakin shugaban ƙasa a bamu sanar firizin amma da yake demokaradiyyar ma mun jahilce ta demokaradiyyar ma jahilanta ne mun jahilce ta wannan fa shine wanda zai rika tsara mana dokoki a ƙasa majalisar dokoki ake magana duk dokar da suka tsara ta lazimce mu wannan wurin wasa ne wuri ne da za ka bayar ne to yanzu an yanke arne za a ba kujera kyauta kyauta malam ala wadaran naka ya lalace ina maganar musulunci yanzu ai muka ce ranar gori ma bata kama ba tuko yawa mu ba mu ne ya kamata mai magana ba waɗanda suka ce a yi kishin islama ranar kishin islama ta zo ku zo ku hana wannan illa da za a yi mana yan musulun musulun mu ba mu ba mu musulun musulun ba kuma har gobe muna kan aqidan mu namu za mu zaba dan yankin mu mai sallah ko gobe akai haka za mu sake ba za mu ba za mu wannan shine fahimtar mu kuma ba an boye fahimtar mu yauwa kuma mu ayi siyasa ka da mu gobe ma za mu sake hitowa bai dame mu ba mutanen mu har yanzu tunanin su yayi wani wuri a ba shi majalisar ku ga cin mutuncin da za a mana lokacin bukola saraki bai hana buhari motsi ba in banda mutane da mantuwa dan uwan shi ne musulmi amma da yake tafiyar ba ɗaya ba na takun saka ya hana shi motsi sanatoci guda uku a kaduna suka shaƙe gwamna suka hana shi motsi sai da ya zo ya kawar da su kafin ya fara aiki ya kamata mu ce rika sanin wai dimokuraɗiyyar nan ma mun santa ko kawai yin ta muke eh? ya kamata don Allah ka je ka tambayi lauya me ake nufi da senate president me ake nufi da vice president don Allah ka je ka tambaya wannan wulakanta mu ne kura da shan bugu gardi da amsan me yanzu yankin yamurai da yankin south south da ba su zaɓe mu ba saboda bambancin addini ya kamata ko kallon su mu yi ko kallon su ya kamata a yi amma mutanen mu da yake suna da munafurci da son burgewa wai ai bai kamata a ce ba a ba su komi ba sai ka zo ka faɗi su mai suka bada wajen kafa gwamnati yanzu inda la kaddara lahu fita obi ya ci zabe sun kada mu me kace ganin za su ba mu eh? me yasa mutanen mu hankalinsu yake yawo kana jin wannan magana tun ina jin ta da wasa mun yi wannan magana da Malam Hassan. na ce amma ka bari in ta wari yanzu gashi an fito wai wanda ke bada wannan sanarwa gwamnan kano ko kunya baya ji ba kishin musulmi wai kadimul islam kuna wasa da musulunci Allah zai kama ku bai da wadai bai da san musu ba wani san musulunci a tare da shi ƙarya ake wai kadimul islam ku je ku ɗauki arne gingime mai mukami ku ba shi kyauta kyauta ya illata ku shugaban majalisar zartarwa ku ɗauka ku ba arne saboda ba ku da hankali saboda ba ku da hankali Allah ji kan shaggumi abinda shaggumi ba zai taba yarda da shi ba kenan duk abinda za a yi zai ce ku je ku tabbatar naku ne a ina a wurin duk waɗannan mutanen masu cin amana karantarwa malami kuma mu komin ustazancin ka za mu gaya maka in dai ka san ka goyi bayan a yi musulun musulun don kishin musulunci to ka fito ga yau za a danna musulunci ka fito ka yi magana in dai dan kishin musulun musulun ne kai da gaske gashi za a cuci musulunci ka fito ka yi magana ka fito ka yi magana in ko kuka bari a tafi a haka wai in an yi haka sai a ba musulmi mataimaki ya ilaha illallah mataimaki wato wai mu mutum ya yadda a bashi mukami yana karɓar kuɗi kawai ana cutar addininsa da al'umma al'ummarsa ba ruwan shi to wannan dai na bar kowa da shi ya je ya duba ya me yake ciki ai zaɓe ya kai a ƙasar nan ita ma majalisa bai kamata a ce ai musu naɗi ba a bari a yi zaɓe sanata ɗari da tara su zaɓi wanda suke so da ko ba haka ba kuma mu muna cikin wanda muke kira ga abdulaziz yari tsohon gwamnan zamfara da yake neman kujera kada ya janye abdulaziz yari ya tsaya a buga kada wani ya zare mai idanu kuma musulmai in ci ne su zaɓi nasu kuma ɗan yankinsu gara na wa uwana ya cuce ni da wani can bugagge ya zo cuce ni gara na ya kware ni ruwa akan musuluncin nan ba abin da za kawo mana magana ce guda ɗaya kowa ya santa ke sa in ka san mutanen nan to za ka san yadda za ka taka su magana ta gaskiya shine ba za mu ja baki mu shiru ba za a cuci al'ummu dama wannan shi yasa muka yi magana da can mun ga za a cuci al'ummu amma wani abin in kayi magana kayi magana ba a gane ba sai ka yi haƙuri za a zo lokacin da za a ce ka aiko wani ka gaya mana sai dai ba fata muke ba amma za a ce aiko ka gaya mana za a zo wannan lokacin yanzu wannan shi da aka kama ana tatso shi wanda aka ba shi suɗin kwano ina ga ministan wuta ne ko gaba gaba yau na ji suna magana shi wanda ya ɗan shekara biyu ya yi ko ina wancan da aka fara ba gurin ya ce an gama aikin mambila sai a nemo shi a ji kudin aiki na suke ko ba haka ba shi ne aula a kawo shi ba wannan ba a fara kawo wancan sai wannan wallahi jama'a yadda kuke tsammanin al'amari ya wuce haka ya wuce haka kuma ku koma ku rika bibiya wajen ɗaukar soja wajen ɗaukar 'yan sanda wajen ɗaukar kaza wajen ɗaukar kaza za ku gaya ake raban daidai ake su suna ma da kunya sun ma santa sun ma santa wannan abin da ake jin muna faɗi al'ummar mu ce a gabanmu kuma daga ciki alhamdulillah ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa shi ma ya yi wannan magana ya kawo sumaila kawu sumaila bayan kasancewarsa ya ci sanata wannan karan to kuma dama almajiri ne kuma mai wa'azi ne gwargwado irin nashi ilimi to ko shi ya yi wannan magana kuma alhamdulillah an samu wani sanata dan wase da wasu dai sanatoci suka ce su ba su yadda ba wani mutum ya zo ya naɗa musu shugaban majalisa domin su ma zaɓaɓɓu ne masu yanci a basu su zo su buga ana ganewa ai haka kawai a naɗa muku mutum yanzu kai in zabe baya ko na biyu ko kanshin kujerar zai ji wai me ya namu a cikin tafiyar wanda kuke ganin nakun bari dai ta bayyana bari ya amsha abun a hannun shi ya zauna kujerar ya ji duminta bari tukuna za ka gane naka ka gane wanda ba naka ba za ka gane naka wata kalma da aka yi mai ban tsoro ce yan arewa ba muku alkawarin zan buɗe muku boda daga cikin kamfen ban faɗa haka ba to tunda na ka tsuke maka don wani ya tsuke maka akwai bakin ciki ai ka ne ka gina gidan wasu ba haka aka yi mana ba akwai abin da sai ka je da kuɗinka ba za ka sai kaya a ƙi sai da maka wato in baka san gari ba saurari daka an kware mu sosai boda wasu abu da ta a rufe yunwa ta kashe mu duk an yi wannan dama abin muke nema al'umma mu ta samu me ta samu sauki ai wani da ya kure ni na ce wannan abin da kake gani sai ma addu'a yadda ake tafiya Allah ya sa ka ci gaba da tafiya a yadda kake nima in ci gaba da tafiya a yadda nake har ƙarshen wannan a da ce to ka gani kai ke shan wahala dan kai ke shan wahala mutane ana ƙoƙarin al'umma fitar da ita daga wani yanayi da yawa na tambayi mutane ka san demokaradiyya ko ko baka santa ba idan aka samu adawa abin jama'a na samun sauki wannan ya ce eh wannan ya ce a'a amma an aka samu tafiya ɗaya ce sai su haɗa kai ko su cuce ku ba ku jin komi ka je ka duba kudin najeriya kaso 34 bisa ɗari wannan majalisa yake zuwa ka je ka duba ƙaramin magana ake yi don haka mu ba mu yadda da kafiri ba a matsayin shugaban majalisa wannan ita ce matsayin mu mu ba mu yadda da kafiri ba kuma a wurinmu ba adalci ba ne domin a demokaradiyya majority carries the vote a ƙa'idar demokaradiyya yawa ya take la'akari a je majalisa a buga zaɓe in sun fi mu yawa su shugabancin majalisa in mun fi su yawa mu shugabancin majalisa majalisa zartarwa daban majalisar dokoki daban bangaren gurbin shari'a daban ko ba ka ba gurbin shari'a daban gurbin zartarwa daban executive wannan shi ma legislative shi ma daban murhure guda uku kowane aikinsa daban duk inda aka fi ƙarfinka sai an cuce ka a duk inda aka sha ƙarfinka sai an cuce ka inda ana samun mutanen da ya dace su yi magana ko magana ma za mu yi amma dai ana cutar mu shi yasa muka ce ana cutar mu kuma in kana tsammanin za mu daina magana ba za mu daina magana ba Allah muke roƙo ya kwace mu daga hannun duk wani azzalumi eh ka zo ka fake mana da musulunci jiya yau kuma ka ce a ja musulunci baya kuma mu kyale ka Allah ka ba mu mafita subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah